dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu kungiyoyin jama'a a Kaduna sun yi taro domin nuna ɓacin ran su kan yadda gwamnatin jihar take rikon sakainar kashi ma batun kula da waɗanda suke jikkata a tashi-tashi hankula. abin da ya fi damun mu yadda ba a zuwa a jajinta musu ko kuma a yi kokari a ga cewa an yi musu wani abu wanda shi ma zai sanya ya musu rai. To amma wani kakakin gwamnatin jihar ya musanta wannan. amma mai girma gona daga jin wannan abu ya faru ya dawo gida najeriya ya dawo kaduna domin a ɗaukan mataki na kawo karshen wannan abu da ya faru an yi hasarar ɗaruruwan rayuka a wani hari da aka kai a yankin karamar hukumar ƙaura wadda aka ɗora laifinsa a kan kabilar fulani da kuma harin ramuwar gayya da aka kai kansu fulanin a yankin karamar hukumar zangon katab jam'iyyar apc a najeriya ta gudanar da wani taro inda ta yi tur da mutuwar masu neman aiki a hukumar shige da fice ta Najeriya. Gwamnan Roches Okorocha na jihar Imo ya yi bayani. Ba mu ji daɗi ba yaran da suka rasu a kan neman aiki na immigration. Bai kamata tun da PDP sun san cewa abin da zai su doka a cikin yaran nan dubu hudu da wani abu. amma suka kasance aka samu dubu dari bakwai da wani abu su je su nema aikin nan ina kanta. Majalisar Dokokin Najeriya da ma kungiyoyi da dama sun yi kiran da a hukumta ministan harkokin cikin gidan Najeriya Abba Moro da dukkan shugabannin hukumar shige da fice da suke da hannu a wannan lamari. Mutane fiye da ashirin suka mutu lokacin da ake cin-cirin da neman aikin. Ɗalibai a jamhuriyar Nijar sun kira wani gangami tare da jerin gwano domin su nuna ɓacin ransu game da wasu buƙatun da suka ce gwamnati ta kasa biya musu. Ina so in hada muku kamar alkawaluka ne mutane suka ɗauka ma'ikanta yau Allah ya nuna mana lokaci da ba su cika wa na alƙawulka ba domin yau ɗalibai na jami'a kuna isko wasu cikin dushar suke kwana wasu cikin masallacin ne suke kwana wakilin ɗaliban jami'a gwamnati ta mai da martani da muka tattauna muka yi nazari lalle ba duk abin da suka ce ba za a aka ce za a warware musu matsala amma aka ce ga wannan an yi muku nan wannan bangaren wannan bangaren ma ga abin da za a yi muku a wannan lokacin to mu muna shirin a zo wannan protocol kin nan a ɗora hannu to mu shine ho muke jira Jiragen saman sintiri sun binciki wani yanki na tsakiyar kudancin tekun Indiya a yau Alhamis ko za su ga wasu tarkace masu kama da gare wani jirgi da wani tauraron ɗan adam na ƙasar Australia ya hango to amma ba su ga komai ba. an zaci cewar garwar jirgin saman fasinjan kasar malaysia da ya bace aka hango tun da fari masu binciken sun fuskanci matsalar rashin kyawun yanayi to amma duk da haka sun kada ɗauri mai faɗin murabba'in kilomita 23 mai tazarar kilomita 2,500 a kudu maso yammacin birnin Perth na kasar Australia. Jami'an Australia sun ce za a ci gaba da wannan bincike a gobe Juma'a. Bayan da aka yi ta sa rai kuma abubuwa suna kasancewa ba haka ba mutane da dama sun ɗauka cewar a wannan karo a hango jirgin ne. To fa sanin kowa ne Manchester United ta yi kace-kace da Olympiacos jiya. Sai dai manaja David Moyes ya cije a kan cewa ba matsa mishi lamba aka yi ba, da har ta sa shi da kungiyar tashi suka barke ciyaciyan da club ɗin ƙasar Girka ta yi musu. Wannan nasara dai ta hankali Manchester United zuwa wasannin quarter finals. A farko fa Manchester United ta kwashi kashinta a hannu ne inda aka yi mata ci biyu da babu. to amma kun daren jiya dai sai reshe ya juya da muja domin kuwa da olympia ɗin ta isa filin old trafford robin van persie shine ya ringa tura kwallaye babu kakkautawa sai dai ca guda uku a jere ga wata tambaya to ta yaya wani mutum zai doke kungiyar da ta bashi kyauta kuma ta mishi jinjina ta musamman daga wasannin Champions League. A tambayi Didier Drogba domin ko kafin kungiyar tashi wato Galatasaray ta yi wasa da tsohuwar kungiyar shi Chelsea sai da Chelsea din ta bashi kyauta kuma ta mishi jinjina ta musamman. To amma gashi na yanzu Chelsea ta cinye wasa amma har ta tafi wasannin quarter finals. kasuwanci a Najeriya jimillar hannayen jari sama da biliyan biyu ake kasuwancinsu a yanzu haka akan hada-hada dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da biyar. Daga cikin kamfanonin da suka fi farin jini a kasuwar ta yau a yanzu haka akwai kamfanin mai na Mobil wanda ya karu da naira uku da kobo tamanin da shida sai Guarantee Trust wanda ya karu da naira ɗaya da kobo talatin. A bangaren wanda kasuwar ba ta yi musu kyau ba a yau akwai kamfanin Cadbury wanda ya ragu da naira bakwai da kobo arba'in sai kamfanin mai na Total wanda ya ragu da naira shida da kobo saba'in da hudu. A fannin canjin kuɗa

ila yau muna dauke da Dr. Hadiza Sa'idu Bala na asibitin Murtala Muhammad ta bayyana mana abubuwan da yake haifar da cutar amai da gudawa. Ciwon kwalara wanda muka fi sani da amai da gudawa ciwo ne wanda yake da alaka da tsafta, tsafta ta gida gaba ɗayan shi da tsafta kuma ta jiki da tsafta ta halayyar dan adam. Dole ne dan adam a duk lokacin da aka je bayan gida saboda ita wannan kwayar cuta a bayan gida take. Duk inda bayan gida yake a nan take. To da zarar wannan bayan gida nau'in su ya shafi da abinci ko abin sha to haka ne ciwon yake yaduwa. to nan a nemi abin da muke cewa ruwan gishiri da sukari ko ors wanda ya zama an yi daga kamfani ne to amma idan ba wannan za a sami gishiri za a samu sukari a wanke kwalaben lemu a cika kwalaba biyu din nan idan sukari na kwaya ne za a samu kwaya biyar idan kuma sukari na gari ne za a samu karamin cokali na shan shayi za a cika shi awo goma a kuma ɗauki shi gishiri to duk cikin cokalin da aka samu kai ya tsiri a shafe shi sannan a zuba sai a hada da wannan ruwa a maza a hada a ta ba wanda ya kamu da wannan lalura kuma ba adadi za a ta ba mutum ne iyaka ɗaukarsa iyaka bashi kuma kada a ji tsoro ana bashi yana amai a daɗa ƙara wani daga nan sai a maza a nemi abin hawa a garzaya a jiya a kuma tafi da wannan ruwan gishiri da sukari a hanya don a ci gaba da amfani da shi da kuma idan an je asibiti kafin a kai ga inda kulawa za ta fara. Assalamu alaikum sashen wasannin muryar Amurka. ra'ayi na nan shi ne akan wannan taro da za a yi mu dai talakawa Allah ya sa taron ya haifar mana da mai ido kuma Allah ya sa taron nan da ake yi ya zama wani mai kyau a gare mu assalamu alaikum wannan shi ne ra'ayi na sako daga Ibrahim Haruna Biriri jihar Yobe karamar hukumar Najeriya na gode sashen Hausa na muryar Amurka dandalin BOA